الجهاد وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan ɗalibai na nesa da na kusa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a takwas ga watan jumadal ula hijira 1444 wanda kuma ya daidai da biyu ga watan disamba miladiya 2022 muna a cibiyar annur ne da ke bisa titin zaga a unguwar gawun nama da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahih imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu fada'il sahaba littafi ne da ke bayani akan falala da darajoji na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma za mu tashi babi na 26 babu manaqib salim maula abi huzaifa radiyallahu anhu kuma darasinmu na 573 za mu gabatar a cikin wannan yammacin da iko Allah على رمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب مناقب السالم مولى أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عم فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرأ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبر أبيه وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه wannan babu yana magana ne akan darajojin salim maula abi huzaifa maula al-asfal kenan akwai maula al-a'la shine ubangida akwai maula al-asfal shine yaron gida bawa da aka yanta ana ce mai maula ta hanyar ƙawance kuma ana samun maula ta hanyar kuma zama ana samun maula baƙo ya shigo gari bai da 'yan uwa a cikin garin kuma yana son ya samu gata sai ya je wani babban gida ya samu dattijon gidan ya ce ina son ku laɓa ni a cikin danginku su mai alkawari to sun laɓa shi a cikin danginsu saboda haka za a ta kiran shi ana cewa maula ali to duk ta wannan hanyoyin ana samun almawali yakan iya zama kuma ƙabila su ma ɗin a isko shugaban ƙabilar a nemi a laɓa da su idan sun karɓa to shi kenan sai a ta kiran shi wannan mutum maula fulan to a imam bukhari rahimahullah ya ce haddafna suleiman ibn harb na shu'uba shi ne abu bislam ibn hajjaj al'ataki an amri ibn murra عن إبراهيم ابن قيس ابن يزيد النخعي عن مسروق ابن العجدة قال ذكر عند عبد الله آه، ذكر عند عبد الله عبد الله آه، عبد الله ابن عمرو آه، ابن عمرو wato بشي عبد الله ابن amr a wurin abdullahi ibn mas'ud faƙala za ka rajulun la'aza da uhibbuhu shi abdullahi ibn amr mutum ne da bani gushewa ina sonsa ba da ma sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kulu bayan na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa istaqri'ul qur'ana min arba ku nemi karatun Alkur'ani wurin wasu mutane guda hudu daga cikin sahabbaina min abdullahi ibn mas'ud a wurin abdullahi ibn mas'ud fa bada bihi sai ya fara ambaton abdullahi ibn mas'ud wa salim maula abi huzaifa da kuma salim maula abi huzaifa sai an bace shi na biyu wa ubay ibn ka'ab sai an bace ubay ibn ka'ab na uku wa mu'az ibn jabal da kuma mu'az dan jabal na hudu qala masruq yana bada labari yace la adri to ban sani ba bada bi ubayyan abi mu'az wane ne na uku cikinsu ubai shi ne na uku ko kuma Ma'azi ibn jabalin shi ne na uku nan yana nufin kenan ko su hudu din mataki-mataki ne wani na gaban wani abdullahi mas'ud shi ne na farko babu taraddudi salim maula abin huzaifa shi ne na biyu babu taraddudi to shakkan ubayyu ne na uku ko mu'azu nan ne masaruk eh, afwan eh, wa ne abdullahi ibn amr nan ne ya kokwanto to koyaya ne dai kasancewa duk cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce kana cikin mutum hudu da aka ce a nemi karatun Qur'ani gare su ai babban daraja ce sosai sosai kai ko kai an na karshe gaba ɗaya cikin sahabba aka ce a nemi ƙur'ani gare ka hmm? babban daraja ce zama sahabi ɗin ma ai babban abu ne ko saboda haka ko da ba ka da wata manƙaba da za a ambata to kasancewanka sahabi manƙaba ce babba daraja ce matsayi ne babba zaɓaɓɓe daga cikin zaɓaɓɓu kake radiyallahu anhu majma'in باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مخلوقا قال عبد الله بن عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال إن من إن من أحدكم إلي أحسنكم أخلاقا سالم مولى أبي حذيفة رشيد أبو حذيفة دكا يماما أكا كشيسو suka yi shahada wurin kisa da musailamatul kazzab dalilin da ya tunzu da ya iza eh, wasu habbai kenan cewa dole abubakar ya sa a tara alkur'ani in ba haka ba duk ga mahardata na tafiya irin yadda aka kashe mahardata a wannan gazwatu ridda to daga nan Allah subhanahu wata'ala ya cusa musu sai aka fara tara alkur'ani kuma cikin lokaci kaɗan aka tara alkur'ani gaba ɗaya babu manaqib abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu حدثنا umar بن عمر حدثنا شعبة أبو بسلام عن سليمان شيني ابن سليمان شون سليمان ابن مهران العامش قال سمعت أبا وائل شنو أبو وائل اسمه شقيقين وا اها وانا شقيقين تجي شقيق ابن سلمة دمين جنبيزا كينا ويبادر ربي أمسى ويبادر ربي sai ya yi babu dai shaƙiƙ ibn salama sahib abdullahi Ibn mas'ud kenan qala sami'tu masruqan yace naji masruq ibn al-ajda qala qala abdullahi ibn amr abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahishan wala mutafahishan annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai maganganun alfahsha bane kuma bai kallafa ma kansa koyon maganganu alfashin ba ya mutu fahish lam kun fahishan bai ne maganganun batsa sannan kuma bai koyo ma ya kallafa ma kan cewa sai na koyi maganganun batsa don ko wata ran ta kama in la wa ya ya ce inna min ahabbikum ilayya wanda duk ya fi soyuwa gare ne daga cikinku a hasanukum akhlaqan wanda ya fi ku kyawawan ɗabi'u shi ya fi soyuwa gare ni saboda haka duk ka zamo mai kyawawan ɗabi'u da halaye to kana daga cikin masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga cikin al'umman shimma ga mahallin shahidin na babin tahi وقال وقالت تقرأ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم المولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وقال كما النبي صلى الله عليه وسلم يا شيء استقرئ القرآن كن مكرت القرآن من أربعة daga wasu mutane guda hudu daga cikin sahabbaina min abdullahi bin mas'ud a ce yake fa bada abihi ko sai fara an mutu abdullahi bin mas'ud ku nemi qur'ani karatun ƙur'ani gare wa salim maula abi huzaifa wa ubay ibn ka'ab wa mu'az ibn jabal a wannan ne ya kawo mahallin shahid na manaqib abdullah ibn mas'ud din حدثنا موسى قال حدثنا موسى عن ابي عوانه عن مجيره عن ابراهيم عن القمه قال دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا فرايت شيخا مقبلا فلما دنا قلت ارجو ان يكون استجاب الله قال من اين انت قلت من أهل الكوفة قال أولم يكن فيكم صاحب النعلان والوساد والمزهرة أو لم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان أو لم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه لا يعلمه غيره كيف قرأ ابن أم عبد أم عبد والليل فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى قال قرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم صاروا إلى فيا وما زال على حتى كادوا يردونني حدثنا موسى هنا ابن إسماعيل أبو سلمة أبو ذكي مولاهم المنقري <clears throat> أنا بعوانة وضح ابن عبد الله اليشكري المغيرة ابن مقسم بابن شعبابة mughira ibn shu'ba sahabi ne an mughira ibn maksam an ibrahim shine ibn qais ibn yazid an-nakhai an alqama ibn qais ibn yazid an-nakhai yace dakhaltu sham inji alqama yana bada labari yace na shiga kasan sham yana nufin cikin birnin sham din kuma ya shiga dimashq fa sallaitu rak'ataini sai ne salla raka'a biyu a cikin masallacin Dimashq fa qultu sai ne ce Allahumma yassir li jalisan ya Allah ka sauke mini abokin zama managarci fara'aitu shaykhan muqbilan sai na ga wani dattijo ya taso mini falamma dana a lokacin da ya kusato ni qultu sai na ce a zuciyata arju an yakuna istajaba Allah ina sa ran da Allah karbi addu'ata qala sai wannan dattijo ce min aina ant daga ina kake kai wannan bawa Allah qultu min al-kufa nace mai ni cikin mutanen kufa nake qala ta afalam yakun fikum sahibun alaini wal wisad wal mithara ashe ba a cikin ku ne mai kula da takalma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin ku ba wal wisad mai kula da majingine annabi sallallahu alaihi wasallam wal mithara mai kula da butan annabi sallallahu alaihi wasallam shantali shi ba cikin ku yake ba a can da muka karanto ya ce ya ce na'am haka ce kware ko cikinmu ya mu Shi ne abdullahi ibn mas'ud waɗannan duk abin nan kaban shi ne shi ke kula da takalma annabi sallallahu alaihi wasallam in za a shiga wani wuri ne in ya ɗebe takalmi sai ɗauki takalmi ya riƙe in lokacin sa kai daidai ya zo ya ajiye mai ya sa hmm? yawa sannan yana kula da majingini annabi sallallahu alaihi wasallam da yake aza alhad ɗin shi idan zai kwanta sannan kuma abin tsarki annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka ce buta ko ka ce shantali ko to shi ke kulawa nan ma hausa muna da wannan eh, da eh, sarautan ku shantali hmm. shi ma shantalin sarkin musulmi ke kula da shi ko <laughs> a wuri yanzu ba yanzu babu shantali shin shantali ababu ko sarauta ababu ba dole ne ya zan shantali ba yi ko buta ya shantali ce ko kuwa eh. to sahibin da alayin zagi ke kula da takalman sarki ko kuwa yana da wani muka amma babu wannan sarautar akwai ta na sani akwai zagi shi kula da takalma eh sau inda malla usman jabu na nan ne to wannan don matsayin annabi sallallahu alaihi wa eh, matsayin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu me kula da takalman shehu ne na mance da sunan shi me sunan shi dan kana tuna kama baka tuna ba eh ina ko shehun nur ne kowa wadda shehu nur shi wa shehu usman wanka a lokacin da ya rasu ban sani ba ko shi ne mai kula da takalmin to awalam yakun fikum alladhi ujira min ash-shaytan wannan da aka tsare daga sharrin shaytan shine amar ibn Yasir wa ba cikin ku yake ba awalam yakun fikum sahibu sirr ashe ba abuci sirri annabi sallallahu alaihi wasallam allazi la ya'lamuhu ghayruhu wanda ba wanda ya san wannan sirrin face sai shi ba cikin ku yake ba shine huzaifa ibn al-Yaman duk yana cewa na'am na'am na'am sannan ya tambaye shi kaifa qara'a ibnu ummi abd Abdullahi ibn Mas'ud kina ana wa mahaifiyarsa kinaya ummu abd ummu abd to shi dan ummu abd yaya ne yake karanta wallaili alqama yace faqara'tu sai na karanta mai wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadh-dhakari wal-untha yanda abdullahi ibn mas'ud ke karanta kenan maimako wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha to bai karanta wa ma khalaqa sai dai wal zakari wal unsa qala sai abu darda Ya yace mai ne wannan dattijon da ya taso mai yace aqra'ani han Hannabi sallallahu alaihi sallam. ko ni annabi sallallahu alaihi sallam shi ya karantar da ni wa surar fahu Ilafiya baki da baki yana karantawa ina karantawa to ko ni haka ya karantar da ni yadda abdullahi bin mas'ud ke karanta wanga ba tare da ambaton wa ma khalaqa zakara ba wal unsa wa ma khalaqa ba amma da nazo nan sham fa ma zala haula wa'annan mutane na sham basu su gushe ba suna ta abin da mayar min martani akan yadda nake karatun ba daidai na ba wa ma khalaqa zakara wal unsa aka cewa ba wa zakar wal unsa ba ina ta jidali da su suna ta jayayya da ni hatta kadu ya rudduna ni kaɗan da sun kusa su mai da ni su ɗauke ni bisa kira'ar da na ji ga baki annabi sallallahu alaihi wasallam in koma ga su sun kusa na su ɗauke ni amma Allah bai yadda ba saboda haka shi ma bisa ga wannan kira'a yake amma qira'atul jumhur ma khalaqa dhakara wal unsa nam ala ramma قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألناه الرفاع رجل قليل الصمت ولا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا أخذ عنه فقال ما أعرف احد اعرض صمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد حدثنا سليمان ابن حرب أنا بإسحاق عبد الرحمن ابن عفوا آه عبد الله بن عمرو السبيعي أنا عبد الرحمن ابن يزيد النخعي qala sa'alna huzaifa abdurrahman ibn yazid ya ce mun wa huzaifa tambaya an rajulin game da wani mutum daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam qaribis samti wal qaribis samti wal hadi mai kusa wanda yafi kusa ga abin ne eh, kamannu mai kyau walhadi da kuma mazhaba wanda mazhabarsa wato ra'ayoyi shi suka fi kuza ga fatawoyin annabi sallallahu alaihi wasallam karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam min annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam hatta na'khudha min anhu ka fada mana wane ne ya zanga shi ne za mu ɗauki karatu wanda ya zanga hai'a da ganin jikin shi shigan da yake yi kaga irin shigan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi da jin kuma fatawoyin shi sai ka tuna da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake karantarwa wane ne yafi kuza ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai faƙala sai abdullahi huzaifa ya ce ma a arifu ahadan ni kan ban san wani daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam aqrabu samtan wanda yafi kusa ga kyawun kamannu wahadiyan da kuma kyawun mazhaba wadallan da kuma kyawun kama har yau bin nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kusa ga annabi sallallahu alaihi wasallam min ibn ummi abd fiye da abdullahi bin mas'ud wanda ake ce ma ibn ummi abdin saboda haka idan kana son ka yi karatu ga wani daga cikin sahabai to alaika bi ibn ummi abd kuma wannan fatawar tashi ko kuma amsar da ya bayar ko shi ta yi daidai da cewar da annabi sallallahu alaihi wasallam istaqra'ul ul qur'ana min arba'a ko ya ambaci abdullahi bin mas'ud kan gaba saboda haka yana da kyau a lokacin da mutum zai yi karatu ya kula da malamin da ke kula da sunna ba ka kula da cewa wane ne ke da yafi yawan ilimi ba wane ne fi kula da sunna domin me haka nan din zai kusatar da kai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zan kai ma za ka yi koyi da sunna ba yawan ilimin ba aiki da ilimi Allah ramba sai ce mi Allah haddathana haddathana Muhammad bin Ala qala haddathana Ibrahim Yusuf ibn Abi Ishaq qala haddathani Abi al-Abi Ishaq qala حدثني الأسود بن يزيد قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه رضي الله عنه يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن العلاء شنو أبو كريب الهمداني قال حدثنا إبراهيم ابن يوسف ابن أبي إسحاق السبيعي قال حدثني أبي ما يفنز شين يوسف ابن أبي إسحاق أنا أبي إسحاق عن جده كننكو سوى ذاك ذاك إبراهيم عن أبيه عن جده قال حدثني الأسود ابن يزيد النخعي قال سمعت أبا موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه يقول يتي ناجى أبي موسى هنا شيوا قدمت أنا وأخي من اليمن دليل أوانا mun taho daga yaman ƙasan yaman ɗan uwan nashi wasu ce abu ruhumin wasu kuma suka ce abu burda famakasna hinan muka zauna a madina lokaci mai tsawo ma nara illa anna abdullahi bin mas'udin rajulun min ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam ba mu zaton komai face ganin muke yi abdullahi bin mas'ud wani mutum ne daga cikin iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mai limanara saboda abinda muke gani min dukhulihi na shigarsa wa dukhuli ummihi da kuma shigan mahaifiyarsa ala nabi sallallahu alaihi wasallam a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci shi yana shiga gidan mahaifiyarsa kuma na shiga gidan suna shiga da fice saboda haka sai muka dauka cewa Abdullahi bin Mas'ud yana daga cikin iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko abinda Abu Musa al-Ash'ari yake gani kenan <clears throat> to samun ya kasance na shiga a cikin gidan kowane lokaci to nan ma na iya samun mai ilimi mai daraja mai yawa kwarai da gaske daga nan sai yi zikir mu'awiya babu zikir mu'awiya ta rabbi Allahu an qala hadathana hasan bin bishr qala hadathana mu'afa an usman bin asad an ibn abi mulaika qala awtara mu'awiya ba'd al-isha bi raka'atin wa indahu ne a abbas فأتى ابن عباس فقال دعه فإنه قد فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ذكر معاويه رضي الله عنه امام البخاري يأتينا انبت معاويه كما نتكلم مناقبني أما بيتي مناقب ba sai ce zikir ma'awiya saboda حدثنا الحسن ابن بشر قال حدثنا المعافى شنا ابن إمران الأزدي الموصلي الملقب بياقوتة العلماء لك بن ذاك مسلم ما كنا ياقوتة العلماء هل سيأقوتيكو يا هذي نعرف درجه ana ji ana ji ne ta tabai ba sai su aika su za su wani su faɗa muku to shi ne ake ce ma al-mu'afa an usman ibn al-aswad an ibn abi mulaika shine abdullahi ibn abi mulaika qala yace autar muawiyatu ba'da al-isha bi rak'ah abdullahi ibn malaika ce muawiya radiyallahu anhu yayi wutiri raka'a daya bayan sallar isha'i wa indahu maulan ibn abbas to bawan da ibn abbas ya yanta yana nan kusa ga muawiya fat ibn abbas sai sheka je ibn abbas yace yau na ga wani abu mai ban mamaki saurara ka jiya faqala ce da'ahu ka rabu da ma'awiyar wallahi fa a da sahiba rasulallah sallallahu alaihi wasallam yi zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabin sani ne saboda ka duk abin da yake aikata bisa jahilci yake aikata ba saboda ka ka kyale shi kasancewa sahabi daraja ko ba daraja ba ba sai fa ake yi ba sai in Allah ya zaɓe ka ya sa ciki in ko bai zaɓe ka ya sa cikin sahabbai ba babu yadda za ka yi ka shiga cikin sahabban saboda haka Allah ya zaɓe mu'awiya ya sa cikin sahabbai kuma babu mai karkarewa ko kuwa ko cikin sahabban fa maga takardar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu mai karkarewa yan jiya ko تو أنا رمى سيمي غبا قال حدثنا حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ناس بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه الى ابن عباس بن حملك في امير المؤمنين معاويه فانه ما اوصل الا بواحده قال انه فقيه حدثنا ابن ابي مريم شين سعيد ابن حكم ابن ابي مريم حدثنا نافع ابن عمر الجمعي قال حدثني ابن أبي مليكة هيا زلي من داوغ عبد الله ابن أبي مليكة قيل لابن عباس أنت مع عبد الله ابن عباس wasu malamai sun ce wanda ya je faɗa mai wannan magana shine مولاه kurai مولا ابن abbas to can ma ba ambaci sunan shi bane inda aka ce maulan libna abbas ko to duk dai quraib din ne muhammad ibn al-ala ko shine a muhammad ibn al-ala abu quraib ne waga quraib dai maula ibn abbas to da yazo ya ce ma ibn abbas hal laka fi amiril mu'minina muawiya wa zaka wa kawa zaka iya kawa amirul muminina muawiya magana fa innahu ma autara illa bi wahida da raka'a guda kacal ya wuturi saboda haka in yana wa kai mai magana kai mai magana qala sai abdullahi bin abbas yace innahu faqih ku sani fa mallamin fiqihuna saboda haka in ya wuturi da guda daidai ya sa abin da ya yi <clears throat> kuma hadisi ya inganta haka haka don ku alwitar haƙƙun faman sha'a falwitar bi saba'a sha'a falwitar bi hamsa فليوتر sha'a falwitar bi فليوتر بثلاث sha'a falwitar bi بواحد saboda haka ya daidai shiki an da ku abdullahi da masu'ud da yake ba da labari ya ce Allah subhanahu wata'ala ya bincike zukatan mutane duk gaba ɗaya sacin bai ga zuciyar da ta kai zuciya na Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba a wannan al'umman da ake ciki sai mai manzanci sai ba shi manzanci bayan ya ba shi manzanci su ne ne kuma sahabbai Allah subhanahu wata'ala sai kuma duba zukatan mutanen kuma wannan lokacin daga cikin mutanen wannan lokacin da ya hangi zukatansu sai ya zaɓi waɗannan da ya zaɓa su zamo sabon manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma mu'awiyar na daga cikinsu saboda haka manzanci ba je kana yi sahabbanci ba je kana yi ka bane yadda manzanci ba je kana yi ka ba haka nan ma kasancewar sahabi ba je kana yi ka ba ne ibada ka ba ta kai Allah ya zaɓe ka matsayin manzo zaɓi ne da gare shi haka nan ma ibada ka ba ta kai ka Allah ya zaɓe ka matsayin sahabi ganin damar Ubangiji ne ya sa ka zamo sahabi wannan lokaci zan kana raye kira kuma ka karbi kiran tukwane daɗa idan Allah bai so ba to ba za ka zamu ba nawa suka rayu wannan lokacin ba su zamu ba to saboda haka duk wanda zai soki mu'awiya Allah ya da mu'awiya ya tsallakar da shi gada duk wanda ya soke shi to kai ne ya soka على ramma me aka ce mu قال حدثنا عمرو عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت همران بن ابان عن معاوية رضي الله عنه قال إنه إنكم لتصلون صلاة من أوسهلنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولا انها عنهما يعني الركعتين بعد العصر حدثنا عمرو بن عباس shine Abu Usman al-Basri قال حدثنا محمد بن جعفر شيني غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح يزيد ابن حميد الضبعي البصري قال سمعت حمران ابن أبان عن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لتصلون صلاة يجي كنا صلاتر وتصلى kuna wata sallah laqad sahibna annabiy sallallahu alaihi wa sallam mun yi zama sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mun zauna tare da shi fama ra'aynahu yusalliha ba mu ga annabi sallallahu alaihi Sallam yana yin wannan sallar ba wala qad naha ma kuma kai ya ma hani ga waɗannan sallolin yani arraka'atai ne ba da asari raka'a biyu bayan sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana la salata ba da salatu la'asar hatta taghruba shamsu yace sai in sallar ta kasance za ta sabab to dan da wannan malamai na da sabani akai za a yi ko ba za a yi ba wayanda suka ce za su yi dalilin su yahi karfi wallahu a'lam باب مناقب فاطمة عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة, سيدة نساء أهل الجنة قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عبد عن عبد بن عن عن ابن ابي مليكه عن مزرع بن مهرب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فما أعجبها أعجبني باب مناقب فاطمة عليها السلام درجوجن na Fatima ya dala ta tabbata a gare ta tabbata ta tabbata a gare ta wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fatimatu sayyidatu nisa ahli al-janna fatima ita ce shugaban matan 'yan aljanna gaba ɗai liya khadija bintu khuwailid to daga nan sai ce ba eh, haddasana abul walid hisham ibn abdul malik الطيالسي ibn حدثنا ابن عيينة شين سفيان ابن عيينة الهلالي المكي ana manabini dinar al-makki an nimna bi mulaika abdullahi an ibn makhrama radiyallahu anhuma anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala man dhalla sallallahu alaihi wasallam yace fatimatu bab'atun minni fatima tsokace daga jikina faman agdabaha duk wanda ya husatar da ita agdabani ya husatar da ni daraja ce ko ba daraja ba ce babba duk wanda ya husatar da fadima ya husatar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ta kuma sayyidatu nisa'i ahlil janna to duk inda jini annabi sallallahu alaihi wasallam yake jini ne mai daraja to ita fadima ba jinin ɗaya ba ma tsoka hmm? tsoka na gaban jini ko to نفاد ما كنا رضي الله عنها نعم باب باب من عائشة رضي الله عنها قال حدثنا عليها ابن بكير قال حدثنا الله عن يونس عن ابن شهاب قال ابو سلمه ان عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائش هذا جبريل وعليه السلام فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى ga wani fikihu da imam bukhari ya hito da shi nan amma watakila qalilun man yara zalik da gama manaqib Fadima sai manaƙibu ko kuma ce fadli aisha radiyallahu anha me a dangantakar tsakanin fadima da aisha eh aiwa da inna da diya ko kuwa to idan yan kasance na na fadima ga darajar ta ashe innata na rasa daraja innata ba za ta rasa daraja ba saboda kuma a lokacin da suke raye inna take ce mata ashe dukkan girmama diya to dole ne kuma ka girmama inna don ita diyan nan girmama inna take yi ba ta wulakanta ta ba ta tuzarta ta ba ta ci mata mutunci kamar yadda wasa yake cewa abin da ka so biri hau tsiya ko duk abin da za ka so in za ka so uwa to ka so ɗiya kuma in za ka so ɗiya to ka so uwa kuma an fahimta ko maso me aiwa maso uwa ya yayanta to saboda haka imam bukhari sai biyo da fadla aisha radiyallahu anha haddathani Ibn ibnu abdullah na ibnu bukai ana jingina shiga kakarsa kan haddathana layth ƙasar masar na imam bukhari ya tsallaka lais ibn sa'ad al-fahmi al-masri an yunus shine ibn yazid al-aili al-masri an ibn shihab shima al-masri thumma al-madani qala abu usama qala abu salama ko ibn abdurrahman kenan inna aisha radiyallahu anha qalat nana aisha tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman Wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya aishu ala tarhim kenan ko mm ya ke aisha hada jibril yuqri'uki salama ga jibrilu nan yana gaida ki fa qultu sai nace wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu aminci Allah tabbatar mai da rahama Allah da albarkarsa ta ce ma annabi kai tara ma la nara kana gani abin da ba mu gani to da dai a ce in ga jibrilu <laughs> ko to ta ji an ce gashi yana gai da ita sai shauki ya kama ta da dai a ce ta gan shi <clears throat> to darajar ta bai kai can ba eh <laughs> saboda haka sai da tsayan da Allah tsaye da ita turidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tara din nan wata kanuhi tana nuhin من Allah صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا آدم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال وحدثنا أمر قال حدثنا شعبة عن أمر بن مرة عن عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا مريم بنت عمران واتيا امراه فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام حدثنا آدم شين ابن أبي إياس حدثنا شعبة ابن حجاج الأتكي في إمام بخاري أجين وقال حدثنا أمر شين ابن مرزوق الباهلي قال أخبرنا شعبة ما لم يبيك ينمكو آدم ابن أبي إياس ده أمر ابن مرزوق عن أمر ابن مرة su malamai biyun duka sun eh, haɗe a shu'uba sai ko shu'uba an amr ibn murra an murra um, an abi musa al'ashari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamula min rijali kathirun an samu maza da yawa waɗanda suka samu darajoji masu girma masu yawa ga manzanni nan birjik da yawa ga annabawa nan da yawa amma walam yakmul minan nisa'i babu matan da suka samu kammalallun darajoji illa maryam binti imran face sai maryam diya imran da aka ba da kissan da cikin suratu ali imran wa asiya imratu fir'aun da kuma asiya ita ma ba da labarin da cikin suratu tahrim sannan wa fadli aisha eh, wa fadli aisha amma darajar na na aisha alal nisa akan duk matan zamanin ta duk baki daya banda na na Khadija hmm an ko fadlan Aisha akan duk sauran mata ka fadlus saridi kaman misalin falala abincin da ake ce ma askaridi ne waina nama da kuma man shanu hmm? ake gamewa a burkaki to daɗa Mm. <laughs> ba ta yi ma yaro mai kyauya <laughs> ala sa'irin ta'am akan duk sauran abinci baki daya mm. to haka falalin na na aisha ke akan duk sauran mata baki daya sai mai alaran ma ka ce ala kasana abdullahi ibn abdullah ala kasana muhammad ibn ja'far an abdullahi an abdullahi ibn abdurrahman annahu sami'a asma malik radiyallahu anhu yaqul da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam فضل عائشة عن النساء كفضل السريد على صلاة الطعام حدثنا عبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله شن الأويسي المدني دعوة إسماعيل ابن عبد الله دعوة أبو بكر ابن عبد الله دكرسو الأويسيون قال حدثني محمد بن جعفر بندر عن عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع عن بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام حدثنا بشار قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز قال حدثنا بن عون عن الحاكم بن محمد أن عائشة أن عائشة اشتكت فجاء فجاء ابن عباس فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرق فرق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب شين آه، ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا ابن عون شين عبد الله ابن عون عن القاسم ابن محمد أن عائشة رضي الله عنها اشتكت نانا عائشة تاي الله هي كما أنا غني الله هي أجلين faja ibn abbas sai ga ibn abbas ya zo dibinta faƙala sai ce ya umar ya ke umar mominin ki damu na ganin alamomin barin duniya kad wannan ya damar da ke takdamina ala farɗi sidqin za ki gabata ne kuma tahiya za ki yi ga wani aikin nagari da kika gabatar shi ne za ki ishe ba wani mugun abu za ki ishe ba ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam za ki je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala abi bakar kuma za ki je wurin abubakar siddiq saboda haka zuwa wurin waɗannan ba mugun wuri ba ne saboda haka kwantar da hankalinki da nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana na ma ke ce farkon wanda za ki fara riskuwa da ni ba murmushi ta yi ba murmushi ta yi duk da ta san cewa mutuwa ce ko amma in da wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zane gani gashi a to ni farin ciki na kenan to ke ma din wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaki kuma wani Abubakar ne zaki saboda haka babu abin damuwa نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن الهكر على سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمار والحكم إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال إني لا اعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياه حدثنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم شين ابن عتيبة قال سمعت أبا وائل شقيق ابن سلمة الكوفي قال لما بعث علي رضي الله عنه عمارا والحسن إلى الكوفة ألوك تند علي بن أبي طالب يأتي عمار دكما تنسى الحسن سجي كوفة ليستنفرهم domin duk gaba da su hiddo da mayakan kufa a je gazwatu jamal ne ya faru faƙal ya eh, eh, haɗa ba ammaru sai ammari ya hudu ba faƙala sai ce inni la'alamu annaha zaujatuhu fi dunya wal akhirah hitanga da za su yi wurin yaƙi dawa za su yaƙi da na na'aisha za su yaƙi ya ce to tabbas ni na san cewa na na'aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take a nan duniya haka ma a lahira saboda haka tana da matsayi gare mu tana da daraja gare mu duk da fitina ta faru tsakaninmu da ita wannan darajar na nan a cikin zukatanmu ba mu yi watsi da wannan darajar ba walakin Allah sai dai Allah ibtalakum ya jarabe ku ne wato ku al'ummar musulmi litattabi'uhu don ku bi amirul mu'minin Ali Allah ya wajabta muku biyayyan amirul mu'minin Ali ga abin da yake ku gare shi aw iyaha ko kuma Allah ya jarrabe ku da biyayya ga Aisha a matsayin tana matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa kuka dare kenan wasu suka ce muka aliyu sarkin musulmi wasu suka ce muka nana aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallam tare da ita muke an bai ta ko in ba haka ba matan manzo sallallahu alaihi wasallam ce babu wanda ke musu daga cikin su alaran sai ne mutai ko muke mutai muna iswa قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام شهد عنه عن الشامي عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قال انها استعارت من اسماء قلاده فهلكت فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حبير جزاك الله خيرا نعم. فوالله ما نزل بك امر قط الا جعل الله لك منه مخرجا وجعل فيه للمسلمين بركه حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامه شين حماد بن اسامه عن هشام ابن عروه عن ابيه عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها استعارت من اسماء قلاده فهلكت تا ارسرقا sarƙa اسماء za a wurin yaƙi gazwatu banil mustalik sai tsarka ga ta faɗi ta bace farisala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan min ashabihi fi talabiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki wasu daga cikin sahabbansa a ƙarƙashin shugabancin usaid ibn fudayl a je maza a biyo baya inda aka biyo don a nemo sarkan nan fadarakat kuma salatu sai ga sallah ta riske su to me ya faru fasallu sai suka yi sallah bi ghairi wudu'in babu alwalla don babu ruwa balle su yi alwalla an fahimta ko sai mai kuma wala tayammu wala tayammu haka ma babu ba taimama don lokacin ba ko saukar da ayat taimaman ba saboda haka sun yi sallah babu ruwa babu alwalla babu taimama falamma atawu annabi sallallahu alaihi wasallam shakau zalika ilayhi da suka dawo da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mai to ga abin da ya faru gare mu mu ka mun yi sallan mu babu alwala babu taimama fa nazalat ayatu tayammum sai aka jidda ayat saukar da ayat taimama kahin su iso an saukar da ayat taimama har su annabi sun yi sallah da taimama amma su sun yi sallah babu taimama babu alwala fa qala usayd ibn hudayr jagora wannan tahiyar bido sarkan sai yace jazakillahu khairan Allah saka miki da alkhairi na Aisha fa wallahi ma nazala biki amrun yace wallahi ba wani lamari da ya sauka saboda ke qattu da dai illa ja'ala Allahu laki minhu makhrajan face sai Allah sanya miki mafita da duk abin da ya faru gare ki wa ja'ala lil muslimina fihi baraka kuma ya sanya wa musulmai albarka cikin wannan abin saboda haka wanga abu da ya faru gare ki ga ayat taimama ta sauka a sanadiyyaki zaman dasa aya min sun ce mana saura minti biyar yanzu na san saura minti biyu ko ɗaya da na so dai mu canye ko mu haɗiye a kamar ba ta ɗauka abinda mu karanta Allah sa mai albarka ko mu ma mu tsaya ga baraka ɗin nan eh, albarka ta shahimu don da dai ta riga ta shahi mun ma kuskuren da ya faru cikin wannan karatun Allah ya fi mini kuma ya yi cikin zukatan masu saurare muna bukatar addu'o'i ga marasa lafiyar mu daga ciki har da profesa mu Muhammad Mansur Ibrahim MNI hmm? wani ɗan ƙurji kaɗan ne hito mai yake sha mai kai a roƙa mai Allah Allah shi kwaranye mai shi ɗauke mai bismillah الحمد لله أنا فاكر ما أنا بخير وأنا كنا وقت شاعر من الشعائر الإسلامية وأنا درست جماعة الدوليمة تايا ألبي دليل سبعين أرسك حدث القرآن دكما حدث من ذلك صلى الله عليه وسلم وما ذا أعداد مدى جدونيا تافع أولا مكانتا تهدتش أولا بام الله يا سيتي ليس أداء أولا مكانتا كنا يكيو أشي متعليس بعد أقول الله بجرد داعي يلا إن شاء الله أهلا مكانتا da ke mara karama eh, sokoto wato hannun riga da sokoto na su lokal ganin lokaci ranar lahadi ne goma na sahar allah a kai mu ibn sha'ib islamiyya school a ba